وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan هكا ‘yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا جري نالي تنم رانا na 17 ga watan safar 1437-29 ga watan 11 nuwamba shekara ta 2015 miladiya tsakanin magariba da isha agogon najeriya da nijar mun haɗu a masallacin ihya sunna a unguwar gwammaja layin 'yan majalisu da ke kallon asibitin kashi na dala a cikin birnin kanan najeriya muke gabatar muku da lacca wadda aka saba da aka yi wataken kifi na ka mai jar koma wanda an yi har bugu goma sha biyar na kai ka to an dasa aya akan ta goma sha biyar to sai kuma lattata ta canja sabon salo canjawar ta sabon salo ya sa dole za ta canja suna kuma za ta canja yanayi amma babban dalili da kuma hujja ta yin irin waɗannan laccocin shine fito da gaskiya domin a gane ɓata daga shirya ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa bal naqzifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun haka ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa kadhalika nufassilu al ayati wa litastabina sabilul mujrimin dole ne a yi bayanin gaskiya domin a gane bata shi kuma bayanin gaskiya yana zuwa ne ko ta hanyar karantar da mutane hakikalin gaskiyar tare da mantawa da cewa akwai wani abu mai suna bata ko kuma ta hanyar karantar da mutane bata domin in dai har mutum ya guji bata to baya gaza fadawa cikin gaskiya da shirya ko kuma ta hanyar ɗauko bata da warware shi tare da faɗar gaskiyar da take ita ce daidai to kuma dama ubangiji subhanahu wataala yana cewa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wal yunziru bihi qaumahum idza raja'u ilayhim to anan muna da wadatuwa ta fuskar karantar da ita tsantsar gaskiyar alhamdulillah muna da wadatuwa ta fuskar gaya wa mutane karya ita kadai to abinda muke da ƙarancinsa a wannan zamanin shine ɗaukar ɓanna da tsara ta gaba-gaba da kuma yi mata raddi da mayar mata da martani to kamar yadda aka saba kada in cika mu da surutu a yau laccar mu mai muka yi mata take allura ta tono garma wanda insha Allah shi malam zai mana fashin bakin abin da ya sa aka kira ta da suna allura ta tono garma a maudu'inta kuma shine gididdiba maganganu da ɗaya daga cikin masu da'awar wata sabuwar aƙida da santa ba a wannan yi wannan yanki na mai albarka wanda mu asali aqida da muka sani shine aqidar ahlus sunnati wal jama'a da girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shi wannan mai da'awar wannan sabuwar aqida yayi maganganu a rubuce da suka shafi sunayen Allah da sifofin Allah tare da yin sharri da kage ga mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa fahimtar magabata na kwarai da ake kira asalafiya mu kenan ko kace as-salafiyya ko kace ahlus sunnati wal jama'a ko kace ahlul firqatin najiya ko kuma kace at-ta'ifatul mansura ko kuma a najeriya cika ce yan izala ko habiyawa duka dai sunanmu ne khuzabat na harsha au qafaha fa innahu kila janibai harsha hunna tariqu to mu abinda muka sani shine in dai zaka san abu to ta hanya uku ake sanin ko dai ka taba ganin sa ido da ido shi shikenan sai ka ce ni da na ganshi ko kuma dai ka ga wani abu irinsa ɗari bisa ɗari wanda yake mai kama da shi kamar an tsaga kara ko kuma a baka bayani game da sifofinsa da ayyukansa to mun sani dai ba a ganin Allah kiri da muzu a duniya annabawa ba su samu wannan ba arini anzur ilaik qala lan tarani la tudriku al wa huwa yudriku al kuma ba wani abu da yake irin Allah bare in mun gan shi mu ce mun ga Allah laisa ka mislihi shay'un abin da ya rage saura sunayensa da sifofinsa ta nan kadai za a san Allah to sai muka dogara da bayanin shine sunayen da sifofin da kuma bayanin wanda ya aiko shi shine wani mutum ya ce ba mu yi daidai ba to yanzu insha Allah za mu mika abin magana zuwa ga mai magana domin ya gaya mana shin abubuwan da wancan mai da'awar ya yi na da'awa da kuma sharrin da yi wa asalafiya da kuma ahlus sunnati wal jama'a haka ne ko ba haka ba ne na san kun ɗauko ko mai magana sunansa abu muhammad a muhammad murtaba ibn muhammad kabir ibn muhammad an-na'isi nisba ce zuwa ga kofan na'isa kuma dama ya halatta a larabci wajen nisba idan suna ya zanto murakkab ne izafi, ko murakkab ne ko murakkab izafi, ana iya ɗauke guda ɗaya a ɗauke mudaf a bar mudafin ilaihi a yi masa nisba ko kuma a ɗauke mudafin ilaihi a bar mudaf a yi masa nisba fulan ibn fulan al'abdali ko kuma wato a cire na farko ko a cire na biyu duka dai bisa ka'idar da malamai suka bayar to kuma bare su kofar na isa suna ne ajamiyul to sai aka ɗauke kofar ɗin sai aka bar shi zuwa ga na'isa da aka shi sa an fi saninsa da abu muhammad an na'isi almajiri ne kuma shi ba zan ce masa matashi ba yaro ne ta fuskar shekaru to amma sai dai ba a ba ba kan ba ta ke shi wani lokacin ba a girman shekarun bane ne tarar rajulan nahisa zarihi, wa fi aswabihi asadun yasuru to kamar haka ne insha Allah za mu ji daga bakinsa wanda ɗalibi ne na hadisi ɗalibi ne mahaddacin alƙur'ani ɗalibi ne masanin harshen larabci kuma me ba zan ce mawaki ba mu ba mu da mawaka sai dai masu tsara waka kuma insha Allah zai tafi a bisa tsarin da ɗan uwa malam kabiru Allah ya saka masa da alkhairi ya sunanta na yi mukaddima doguwa saboda yanzu muka fara gabatar da shi kuma yanzu zai fara magana insha Allah za mu ba shi kusa da awa ɗaya domin ya baje hajarsa a bisa wannan tsari da malam muhammad kabir ya sunanta da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu ya ba mu ikon bin gaskiya malam bismillah الحمد لله الذي شرح صدور أهل السنة الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة انقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت في اتباعها أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa abu na farko ina godiya ga allah madaukakin sarki da ya haɗa fukakonmu a cikin wannan majalisi mai albarka a cikin wannan masallaci mai suna ihya sunna wannan unguwa ta wato ainihin gwammaja a bisa wato ta alkhairi ta bawa addinin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ah, idan ka duba addinin musulunci ba addini ba ne wanda yake Allah ta'ala bashi ba tare da kariya ba wa kariyar da Allah ta'ala ya fara zubawa a addinin musulunci shi ne kasance ta hanyar aiko manzanni manzanni su kasance a matsayin sukuriti na farko da Allah subhanahu ta'ala ya fara bawa addininsa gani tun daga farkon duniya har zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa an sami ashkal mutane nau'i nau'i na 'yan bida'a an aure auliya ushaitan da suka shigo addinin musulunci da wasu shubuhohi domin kawai ikon su ba su da wani fa a kan haka illa kawai su kawasar da mutane game da addini wanda ke sahihi ingantacce an gane abinda ya sassauro biyo zamani bayan zamani ana samun irin wa'annan mutanen suna yawo da shubuhohi game da addinin Allah an gani magana ta farko ma game da shi Allah subhanahu wata'ala a kama shubuhohi a da sarki ta ma imanin ka shiga cikin shakku da kana cikin yaƙini sai a kama abin da yake mai abin da ya sama wasu wasi akan addinin ka irin firkoki da aka samu a baya irin su mu'tazila da khawarij da abin shafi irin su qadariyya da su murji'a da abin da ya kama da haka an ga saboda kuracewa lokaci za mu kai zuwa ga kan shi abin da ya haɗa mu a shi ne a nan garin kano akwai wani bawan allah kamar da kowa ya sani ya kasance yake yawo da shugo irin wata surfa ta su mutanen abin shafi mu'tazila an gane ko shi'a an gane don shi wannan malam eh, shi wannan mutum yadda ya kamata ya kasance ka fahimce shi shine shi san zuciyarsa shine addinin sa an gane dan haka kai suna kake kan gaskiya zai dauko kowace shubha domin ya rikita ma imanin ka wani lokacin ka same shi ya fada kan haƙƙin sahabbai yana ci musu butunci an gane wani lokacin kuma sai kuma sufofin Allah sunayen Allah subhanahu Ta'ala? an gane sai kan sai akan wannan gaba ta sunayen Allah sun ce da wani littafi mai suna wato ainihin asalafiya ma asma ila husna a matsayin raji ga ahal sunna a su da'awarsu a kan cewa sunayen Allah wato ifiya ne su ahal suna sun ce sunayen Allah ba a samu su sai alƙur'ani da hadisi a gani na alƙur'ani inansa ta cewa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ko a samu hadisi wanda yake sahihi manzo Allah sallam yayi bayani ya ce ga sunan Allah an ga shi to shi kuma wannan da yazo sai musa sai ce a'a to suna sun yi ƙarya an gane to ne a cikin falalar Allah subhanahu ta'ala da ni'imarsa wato ita ce ni dama na wato ainihin bashi amsa a rubuce وأكل للتاج من سنة فتح ربي الأعلى ترد على الرسالة المسمات السلفية مع اسماء الله الحسنى da tun lokacin da aka kai masa littafin a kan baku dan wata nubu ba ta abin da ya alaka wato tsakanin da shi tun lokacin da aka kai masa littafin lokacin da aka kai masa littafi da sai ke cewa dama haka yake so ba'o ba ka yake so ba zagi ba shi ma'ana zagi wai alakta a gama mutane gasa shi ne an zage shi an gane shi ya yake so ba zagi ba izo ko da ya karanta littafin a sai zo yana ta fada yana ta gaya mutane cewa kada kare masa irin haka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wasu yake fada yake cewa ai shi aka duba larabta littafin nan wasu wannan larabcin da yake tona tafin bai isa ne ba sai dai a turo ne saboda aka yi malar rabi'u wata hafizahullah wa shi ne ya kasance kamar usulubin wai usulubin wanda larabcinsa ne a gare masa wato raddi a cikin littafi mai suna alkashif a shekarun baya an gane sai suna da abinda ya haɗu da shi na wato ainihin karo da bai ji daɗinsa ba a shekarun baya da mara rabi'u rubuta masu na alkashif an ga sake cewa ai shi kansa mara rabi'u ai ba shi rubuta alkashif ba wato ai da kristani ne ya rubuta alkashif wasu ya buya a bayan kaninsa an ga saboda haka natija wannan littafin ma da kristani ne ya rubuta shi an gane wasu ya buya a bayana aka canza salo na abu shafi yaƙi <laughs> Allahu akbar a shi wannan littafi nasa mai suna a salafiya ma wato wannan suna shi wannan littafi mai suna a salafiya wato shi nasa da ya abu ne yi shi a matsayin rabi ga ahar sunna don ka dube shi littafi ne wanda ba a gina shi ba abu kamar hazi na ilimi abu ne na abu shafi kwashe-kwashe da ta harifat an gane da kuma kusakurin larabci birjit ga sanan za ka ta gani an gane abin ta kai ce a ce wai mutum da yake da awar cewa shi shekul islam ne an gane ko jaddadi na wannan karna a dinga samun sa da kusakurai na abin shafa loga na abin shafa na hau da bai kamata a ce yan firamare ma a same su da wannan kusakuran ba sai shi an gane daga cikin kusakuran da i na abin shafi loba ne idan ka duba littafin sa safha ta farko kuskuren za ka fara haduwa da shi da kuma safha ta biyu Shi ne da kasance izo fadar wato ana hadisi da manzon sallallahu alaihi wasallam yake ta inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman a ga shi da zai rubuta sake cewa ina lahi tis'atun wa tis'una a gane ba ya tantance baya tsakanin mansubi da marfu'i an gane yawon shi shi bai san ismu inna ba a gane da kuma abin shafa kabaru inna wani hukunci ake musu an gane wani sai kisa inna lillahi tis'atun wa tis'una a cikin kasancinsa kuma da ya karanta da littafin sai yake cewa a wani guri na lillahi tis'atan wata tsuna kwaba da blanda. eh mutum ya kwaba da blanda. ismu inna a ce baka sani ba ismu inna ismu inna da yake mansub kowa an firamare ya sani amma kuma inna lillahi tis'atun wata tsuna ta yaya subhanallah ismu inna baka sani ba kowa wai kai wai kai ne mai wa'azi kai ne kaza kaza kaza a sai dama abaka ta wa'azin ka da maka ta shirman ka dama a gana a ce ismul illa ba sani ba wani iya iyadu billah subhanallah har a ce a garin Kano kada wa'azi baka isance mutum bai isance cewa tsakanin ismul illa wa sabr subhanallah a gane akwai wani kuskure nasa shi ma da ya kasance iya a safha ta wato ainihin ashirin da biyar an gane ake cewa qaulun fi abdul aziz bin al husayn an gane huwa zahibul hadith fa hadha kama sabaka huwa kadhalika inda muslim wa laysa inda jami' ahli al hadith kama awhamu an gane sai wata kwaba an gane ta lokacin da zamu kunna shi yanzu nan ita sai ya faɗa sannan sai a bashi amsa bismillah abin da ke faɗa a nan shine wai abdulaziz bin hussein sai sa sin a gani alhali in ka koma shi wannan rawi abdulaziz bin hussein da shuwad sai kasance ba iya cewa tsakanin sirrin da shuwadin a gani haka ya rubuta kuma haka ya faɗa haka ya rubuta isa sin kuma asali menene shuwadin ce yawa shine dukkan larabcinsa yake nan. abu shafa azamiya a ga azamanci ya kasance ya rufe kwakwalwa, an kasa ya tantance tsakanin sirin da fadin subhanallah an gane da kuma wannan aka duba kaga shirme ne an gane in ya ce ba shirme ne to sai ya koma kenan abu babin kalbi kenan a kada kone rayuka ajiye shi mai a mahallin da yake ba mahallinsa ba a ga kana magana abu sarawin da yake ba shi ba a ga kake magana cewa sai da fan albani su rushe ko yawa wato nan ko ban sanya za a yi ba a ga mai sauki kawai kayi shirme an gane wannan da awar ka ta cewa kai ne kaza kai ne kaza kaga duba daidai bane sai mutum ya kasance ya ya kasance ba kansa hakuri a ga idan cewa shi bai kai matsayin da yake kaiwa ba da sai ke da'awa ba sai wato mana a cikin sana sai ke ta walaysa inda jami'a al hadisi kama auhamu walaysa inda jami'a al hadisi kama auhamu to ana idan aka duba za a ga cewa kuskure ne wanda yake lugawi an ga da yake janyo cewa ma'anar zan ta canza gaba ki daya shi dai dalla rasul abin da kamata ce wale sai inda mai idan je larabcin kamata ce wale sai inda mai alhadisi kama wahimu sai kara alhamza da ƙarin alhamzan nan sai ta mai da shi filin kasance mai a matsayin muta'addi alhalin filin lazimi da kama wahimu an gane shi ne daidai yau shi da kamar da wato ana alama ya kasance ya kawo a cikin suna wato mana ya kasance ya kawo a cikin wato littafin sun fitar da siha allama ya ne abubakar mai suna muhammad bin abubakar ne arwazi kasance ya kawo a cikin littafin mai suna mukhtar siha an gane kita wahima fil hisab ay ghalita fihi wa saha an gane wa babuhu fahima wa wahima fi shay min babi wa ada idza zahama wahmuhu ilayhi wa huwa yuridu ghayra an gane wa tawahama ay wanna wa awhama min ghayrahu awhama min ghayrahu kaga sai ikan sai ta'diya shi ne yayin da aka kara masa mai alhamza amma shi sai dauki wato shi fi'ilin wato mana abu sa'ata ce a daidai ɗin kamata ya ce wato mana wasu inda jami'a an hadis kama wahimu sai ce kama auhamu a gani kamata ya ce kawo mai a shi suna wanda ya kisance shi wato an filin ya sai ya ajiye a kansa a gani da bai kawo shi ba sai ma'ana ta kasance mai su kasance ba daidai ba an gane to wannan wato akwai abu shafi a kaɗa sosai na loga a saman littafin amma saboda ƙuracewar lokaci da cewa an fara muhabara ba da wuri ba ina ga za mu tsallaka kan mabu'in littafin an gane fara taba a wuce wa isu masail da suke da alaka da shi wannan littafi din an gane su matsalolin da shi wannan ba alaka saura a littafin shi ne matsaloli ne da suke aka tattara matsalolin gaba gida suna koma ne kan wato abubuwa guda biyu a ga matsala ta farko shine hal asma'ullahi ta'ala tawqifiyya shin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala tawqifiyya ne an gyale yawa shida su kuma rukuni na biyu shine har har sardu zikir tisa'atin wasu ina suman saha ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi wato mana hadisun da ita sai galiban ita sai a ta a cikin kalandu da ake rataya a gidaje da masallaci za ga cewa an sa ga sunan Allah dari ba ɗaya kaga shi wannan ruwaya ta inganta manzo Allah sallama na san ta ita ga sunaye na Allah subhanahu wataala dari ba ɗaya an gane ko kuwa ya to shi wato da ya zo sai inkarin cewa sunayen Allah ba su kaifiya ba ne an gane in kan manhaji na ilimi kuma su wannan a sunaye din da sai ake amfani da su hatta a cikin wasu tafai na kamar ilin khairat da wasu tafai haka da ake amfani da su ita wannan ruwaya bata inganta ba da kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kan manhaji na ilimi zai baka cewa wannan ruwaya bata inganta ba amma saboda abin shafarunto irin nasa da yake ya saba sai ce ai wannan sunayen sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko son zuciya ne in salafiya suka bi to wannan sunayen wai sun inganta to insha Allah a cikin silsila da kasa muka fara insha Allah za mu kai zuwa ga wannan hadisin a mai bayanan dalilai da suke nuna cewa wannan ruwaya bata inganta ba mu kawo shigohin da ya dogara da su da kuma amsar da kace sai muka samu daga littattafan malamai na fannin hadisi da wasu an gane to to wato mana a shi abin shafi wannan inkari na cewa sunan Allah ba to kifiya bane ba wai shine ya kirkiri wannan wa fikira ba akwai mutanen da suke masu suna mu'tazila an gane yan bid'an da suka rayu a baya an gane da dukkan wani mai shubha sai dai ita koma rubuce-rubucen su ikawo shubha domin ikawo runtu a cikin addinin musulunci an gane su mu'tazila suna suke da wannan aqida da kuma abu shaf karramiya an gane suna suke da wannan aqida ta cewa sunayen Allah ba su ba bane shi kuma sai ya me sai cikin kwaso a gane domin ko ita ba ahlus suna abu sa abinda suke tabbatar a gane abu sa abinda suke bayani na gaskiya an gane su abin shafi mu'tazila da sukar ramiya suna ganin cewa inda aka lissafi gaba da abin shafi masajid na asma'ul al husna inda kana lissafi ka ci Alƙur'ani hadisi sai kuma ka sako abin shafi al-ishtiqa al-ishtiqa ya kace al shi ne a cin nasi a sami wato mana ya kasance a samun fi'ili da Allah subhanahu wata'ala ikan ta ilabarta a cikin alqur'ani misali misali a cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce wa wato alim wa a rabu wal malaku saffan saffa misali ta ce alja'i ta a samu sunan alja'i da kaza'a misali to sun mu'tazila da shi ko wani mutum yana ganin ya halatta a ga za mu sa manzannin su a nan gaba insha Allah subhanahu wata'ala da kuma abin shafi alƙiyas su mu'tazila da kuma shona mutum yana ganin cewa ai ya halatta ma sun ce a sanya ƙiyas an gani da nan gaba za mu ji wato wato abin shafi bayani sosai akan alƙiyas idan muka zo kan gaba insha Allah ta'ala ya wato su ra'ayin su mu'tazila da abin shafi karramiya kamar yadda wato ya kance wato mana izo izo a littafin subul salam na al-imam asa ya kasance zuwa littafin al'imamu al'amir sana'ani ya kasance ya haifar sun magana ikita waƙatul mutazila wal karwamiya idza dal aqalu ala anna ma'na al-lafz thabitun fi haqqillah ta'ala da za idlaqu ala Allah ta'ala sun mu'tazila da karramiya suna da itikadin cewa idan har hankalinka ya baka cewa ga wani suna an gane da lafazin sa ikan sai ce game da haƙƙin Allah to ya halaka ka kira Allah da shi ko da a ce bai zo a cikin alqur'ani ba ko hadisi an gane ya halatta in dai suna ko ka ji hankalinka ya baka suna ne mai kyau ko ka kira Allah da shi an gane sun wasu da karramiya abin da suka raya kenan kuma shi ma abin da ya raya kenan shi wannan mutum da muke magana a kansa abin da ya sarraha na a cikin manganinsu da kuma rubutunsa na wannan littafin shi an dan suna yayi ma kawai a hankali ka sunan yayi kawai shi kenan yawa shi ba sai ka jira alqur'ani ko hadisi ya tabbatar ma ba an gane yawa shi ne da ya ka ka da za mu sa maganarsa yanzu ikan sai faɗi wannan kalmar sannan mu tafi zuwa gaba ta gaba insha Allah a shi shi abin da ke faɗa ke cewa ko oh, cewa a kula cewa ba du suna ne na Allah ba sai kyakkyawa sunan da yake kyakkyawa shine na Allah subhanahu ta'ala mana abin da yake nufi cewa layin da aka kago wa Allah suna ka duba kyakkyawa an sai ya gaya wa Allah a da ita wannan magana ya faɗi ta ne lokacin da yake ibn hazam raddi a cikin wani littafin nasa kaga shi abinda ibn hazam yake faɗa a zahir rahimahullah abinda yake cewa wa qad alimna yaqinan mun sani bisa ga yaqini cewa anallaha bana sama Allah subhanahu wata'ala me shine ya gina sama alfaqala sai yake cewa a littafin sa was sama'a ha bi aidin ko was sama'a sanin mame ha mun gina ta bi aidin ko ita sama ma'ana Allah ta'ala ya gina ta me da hannu an gane bi aidi an gane kuku so sai bin hazar yake cewa wala zuzu an yusamma banna'an amma duk da haka da Allah ta'ala ke cewa wasu banai na min gina ta to bai halatta a kira Allah da me banna'an ba a ce ma'ana yi masa ishtiqaqi na sunansa an gane a ce ga banna mun samu banna'an a cikin kalmar mai banai na ha ko an gane to shi mutumin da zo yin raddi a nan gurin sai wato ya kan fara a asirtafin sa ikita almanu min hita ta'ala bi hadhihi al-asma ai kawai abin da zai hana duk wannan sunan da ka jero ibnu hazm kake ta bayan cewa bai halatta ba bai halatta ba an gane ba wai abin da kansa ya hana ba cewa Allah ta'ala dan bai faɗe su bane ɓoro a matsayin sunansa a ba shine ya hana ba kawai abin da ya hana kawai shine adam da lati halal ahsaniyya suna sunayen ba su shiryatar da ma'ana wata take tafi kyau ba an gane wal hasaniyya ko ko take mai kyau kawai shine zai hana an gane wal ahsaniyya sharqun fil asma'i ai suna ahsaniyya an gane mafi kyau ai sharqi ne a cikin sunan Allah an gane sai ishi shahid da wannan aya walillahi al asma'ul husna ai Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa kaga ai kyawawa aka ce kai sunan Allah ka ko sharɗin sa yake ce mai kyau abin da ya faɗa kenan an ga yau sai kita wala salmani adamu tasmiyati ta'ala biha ba abin da zai hana mu kira Allah da wannan sunan bane shine cewa Allah ta'ala bai kira kansa da shi bane an ga awru rubiha ala nasali nabi ko ko a ce manzon sallallahu bai faɗa bane an ga au ijma' ahli islami alaiha ko ko ijma'in malamai tabbata a dole abin da ake kawo ba su bane ko abin da zamu duba cewa sunan wai bai kyau ba ga Allah subhanahu wataala an gane bayan bai zo a nasi bane an gane shi ga abin da ya faru a tiltafin an gane shi mana abin da ya kamata a nan shine in za a bashi amsa sai a bashi abin shafa amsa daidai da shi a gasa abin shi a hankali a gasa ta ka dubu sunanka ko aka ce abdul jabbar ko idan ka ɗauki aljabbar a asalin loga asalin loga mai take nufi an ga aka asalin loga shine maɗori an ga lokacin da ka karaya Allah ta'ala shi ke ka lokacin da ka samu rauni Allah ta'ala shi ke ɗaga ka ko an ga to da kace zaka bi wannan hanyar cewa wai adan bai kyau ba, da an kira Allah ta'ala wannan ce cewa da ka ce almanna albanna ko as-sabbab zai ba da cewa ai an abin nan dinsa A afar suna wanda yake bai dace ga Allah ba a to sai a duba sunan ka shi ma ko an ga sai a tantance da a shi suna nasa ayyar a cikin alkur'ani ko hakan za a bata hanyar su kenan suna nasa ma kenan akwai mai akwai shakku ke kira su fasa cewa sunan Allah ne an gane amma saboda mutum akwai matsala su sai kan sai yake haɗa al'amura da kasance bai kamata a ce a dinga samun irin wannan kusakure da gare shi ba an gani sai wato mana idan ka duba ita kanta magana ta al'ishika ɗin da yake magana wacce ya halatta kan ka dubi fi'ili ka kagowa Allah subhanahu wa ta'ala suna inda ka bi tarihi in ka duba akwai wato anan wato akwai wato a su abu shamu otar zira sun sarraha a cikin ganin cewa sunan Allah shi ma yana bin wannan tsarin ne kamar da shi ya faɗa akwai wato an babban malami mai suna wato mana al-imam abdulkahir al-baghdadi ya faɗa a cikin tafansa mai suna al-farqu bainal firaq an gane safha ta 137 an gane game da abu shabalalatu jubba'i an gane al-mu'tazili wani shugaban na mu'tazilawa a yake bayani abu sa aqida shi wannan wato a shi wato mana al-jubba'i yake magana sa yake cewa shi shi shi wato mana al-dubai din ya kansa ya halatta wa azaza al-dubai ishqaqa ismin lahu min kulli fi'lin fa'alahu ya kasance ya halatta ga ga kansa kagowa Allah subhanahu wata'ala suna a cikin dukkanin fi'li da ya aikata dukkanin wani aiki kawai ya halatta za a iya a kalli ayoyi kawai a ga cewa an sa kagowa Allah subhanahu wata'ala suna da shi kansa shi ma wannan din da muke magana akan sa ya ƙara maimaita cikin littafin sa again dai da kan sai fara a littafin sa a safiya ma a suna a cikin safa ta 60 yake cewa wa illa an gani fafi ayi dastin qala Allah ta'ala aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min shadda ismi Allah ta'ala alla yakuna sifatan aw shiqaqan min fi'l an ga ita cewa idan duk abin da na faɗa a baya ba haka ba to a cikin wannan nassi an gane Allah ta'ala ya faɗa ko manzonsa cewa daga cikin sharɗin sunan Allah an gane ya kasance kare kare zama a matsayin siffa au mushaqqan min fi'il ko ko kuwa ago shi daga fi'ili a ina wai Allah ta'ala din ya faɗa an gane a ina Allah ta'ala ya faɗa sai ma'ana an nuna masa gurin an gane muna magana al-ishtiqaq an gato to sai mu zanna a shi shi kansa din ya tabbatar da kansa Thank you. هناك من أفعال ما يمكن الاستقام له تعالى منه ومنها أي أقول سورة أقول أي سورة لو رأيت يا أنا استقام سورة daga cikin su ba kun kawo kai da makiri ba za a kira shi makin ba ko ghaibun ba za a ce masa ghaib ba to a wannan fi ake da su annan ittika annan ittika da cikin mun da ilimin mun da لا عليك دولة مفضل هذا أدوى الجن ذلك التوكيشة التي أدوى بها وهذا الجملة لا أدوى سيدة لنوبة لنجي فهمتك أو كوي تسكرة ne a ƙasa da ke, wato na kan yi cibiya sai in yi rubutu to wannan bai san me nake nufi ba zai ɗau rubutun ya shigar ba abin da yake ba da haka wannan ku ja mata layi ha za a taɓa yin ta zai to ki fi da sanatun wa bai rabu ku ja mata layi ga yadda za ku ci wa ma an kaule an gane iko a kyara in rubutu bai san me ya rubuta ba a ga sai da zo ilka'i kuma sai ga a shayi kwa kyara ya yi shirme a ga sai za a itiras sai fara gumi to sai ke ce musu da Allah wai akwai da fankan nan a kaza kaza kaza kaza wai kada a ga yana gumi da Allah kada su ga hankalinsa ko ya tashi ne ko kaza kaza idan ga a kan batu an gane a shi abin da ka fara da na rashin gasa dole isan ya ka gumi sosai da gasa dole isan ya ka gumi ce cewa wai sunayen Allah a shi sunan Allah subhanahu wata'ala a su'ar suna mana suna masa inda Allah ta'ala ikisance ya ice sunansa ba zai kasance a matsayin mu shaki ba an gane sai zai kasance mai a matsayin suna su ma shi abu shafi ishiƙa idan aka ce ishiƙa a shi ne agon suna kamar da ne bayani da zaka abu shafa af'al da suka zo a cikin alqur'ani kamar wa za'a rabbuka da na kawo muku misali sai a samu alja'i an gyare yau shi ne abin da ake nufi da shi al-ishtiqaq an ga sistan fusko so su abu shafa alkarramiya su ma mu me suke faɗa a kan ita wannan fahimta نعم نعم سمس سمس سمس قوت مولا الإمام قوت مولا عبد القاهر يعني هكذا جاء قرأ حتى يتوم السيوى قوت ثم إن ابن كرام وأكثر أتباعه زعموا أن الله تعالى لم يظل موصوفا بأسمائه المشتقة من أفعاله عند أهل اللغة shi wato mana ibn karram shi shine muhammad bin karram an ga an da mafi yawa da su mabiyansa cewa su sarraye cewa anna la ta'ala lam yazal mawsufan bi asma'il mushtaqat min af'ali cewa Allah ta'ala bai gushe ba an gane a cewa wato mana ya fanta. da sunayen da aka ishtiqaqin su an ƙago su daga cikin af'al ɗinsa. an gane inda ahlul a abin ɗin malaman luga na larabci cewa Allah subhanahu ala bai gushe ba da da abu shafi wannan sunayen da kasance aka da malaman luga suke iya ishtiqaqin sunaye daga abu shafi al-af'al an gane su abinda wato mana su su alkaramiya suka faɗa kenan a cikin wato mana shi littafi da muka faɗa mai suna alfarko bai da a safaha ta 166 shi shi shi shi ma shi ma shi ma da muka duba haka ya faɗa a cikin littafin nasa shi ma sai ga fara kullum shi kuna in ya faɗa su sai mu karanta su sai kuma a bashi amsa daidai gurbin insha Allah musulmi littafi ɗaya a littattafan larabci babu wanda ya taɓa nasanta ana ishtika da suna daga fili ba sai dai ishtika da fili da suna a wannan da kyau فالفعل هو المشتق من الاسم وليس الاسم من الفعل حتى القواعد تثبت الفرق اذا كفرت ولا يجب shi a ka'idar su wanda ta buya sai ku koma yawa shi wato mara abinda da ke faɗa cewa a shi suna da kansa ake magana a kansa an sai an fara samun sannan ake iya a sami mai abu shafi fi'ili ta hanyarsa an gane mana sunayen Allah da kasance abu ake magana a kai ne inda ka samu suna an gane to sunan ya kasance mai sai sai da aka fara samun abin shafi fi'ili an gane ma'ana cewa idan aka sami masari idan aka sami masari dole a sami mai abu shafi fi'ili inda aka sami suna dole mai a sami fi'ili shi da a wasa kenan a ga inda aka sami mazari suna misali to dole a sami fi'ili a ga sai isi zali cewa ai gaba malaman larabci suna faɗa an sai ishi ja sai kan sai ya wato an kafa hujja da wani baiti na wato al-munhasir al-i'rab to a shi amma kuma asali tafi nasu ma haka fada ike tafa in qalu kalla inna al-ishqaq min al-af'al ghayr ja'iz in dai shi an salafiya suka ce duk hujjojin da na kawo a baya ba haka bane an gane a cewa haƙiƙa wato mana a wato an ƙagowa Allah subhanahu wa ta'ala suna da ka wato shafa ayyuka gairu ja'iz bai halatta ba an gane fa hunaka min al ma la yamkun al-ishqaqa al lahu to ai daman ai daga cikin fi'ilai akwai waɗanda cikin sai bai halatta ba an gane a ƙagowa Allah subhanahu wata'ala suna ta wato ainihin hanyar su inda yan sarrafiya sun faɗi haka an gane to sai mu ce musu ƙunna lahum fi ayi nasin wajen sun an na ishi akar ismin fi'il mamnu an gane to a cikin wani nasi kuka samu cewa wato mana agowa Allah subhanahu wata'ala suna ta hanyar fi'ili mamnu bai wato anan halitta ba shi ma a gaya masa nassin cewa da ya haramta haka an gane bal aibar ma inal af'al ai dukkanin fi'ilai kulluha mushtaqqa inal af'ala kullaha mushtaqqatun min al asma ai dukkanin fi'ilai a ka'ida ta larabci ai dama ana kawo su ne mai min asma daga sunaye an gane mana idan ka ga an sa zahaba an ga to lalle akwai azzahibu ne shi sai aka ce zahaba an gane yi yawa shine ana inda aka ce ya tafi to lalle akwai wanda ya tafi din an gane mana akwai mai tafiya inda aka ce ya tafi to lalle an sami mai tafiya din ne misali da Hausa an to sai kawo baiti na wato mana al-imam al-hariri da ya faɗa a cikin mulha wal mansur aslu wa ayu asli wa minhu ya sahi shiqaqul fili an ga ma'ana shi manzari shine asali an ga wa ayu asali mamakin wannan asali din an ga wa minhu ya sahi shiqaqul fili ai daga shi manzari ne ake abu shaqago fi'li an ga su din eh, su mana su ayu su su sun ma'ana sun kawo masa fahimta wai aka san haka an gato shi ne yake yin raddi a nan da wasu ma idan ka duba asali hata su kansu malamai lokacin su yi saɓani akwai mazhaba ta kufiyun da mun shafi albasariyun amma shi da awar su yi dukkan tafan lura sun tabbatar da haka an gane cewa shi abu shafin mazari ko suna ta hanyar suna ake kago fi'ili al'af'al an gane? tumana idan ka duba mazhaba ta abu shafin kufiyun su ba haka suka dauka ba a ga mazhaba ta kufiyun ba haka suka dauka ba amma shi da awon ta ina zaman sa'uriyar ma'ana ba a san komai ba an ga duya kai tsaye da duk tafan luka duya san su biya kara ɗaya duk magana ɗaya aka faɗa ya zama saudiya kaza kaza Ka kai da za a ce baka san komai ba an ga lokacin da kake da awa cewa ka san takatin batsa duk kasar hausa duk za ka duk kajar banza ce shirin banza ne yana eh, wa shirin banza a cikin katin ka tsaya a batar zafin mulha mulha til irab kaɗai ka sani an ga sa abin ya kasance ma wato ana abun kunya gare ka an ga su malaman wato mana suna ganin cewa shi fi'ili shine asali daga fi'ili ake mai wato abin shafi samar da suna shi wato mana shi mazari da yake magana far'u ne shi wato mana fi'ili shi ne asali a ga suka kawo hujjoji da da suka hujjoji dama amma za mu takaita da hujjoji guda biyu an ga domin a ɗanɗana masa an ga da yake magana zama in ya shirya to insha Allah ko gobe ne za a iya zama akan wanda littafin nasa da insha Allah Bye. <laughs> ya tunda muka aika masa littafin ne sai ya gudu ya bar garin tunda aka aika masa da bayan sallah sai sai ya tashi gudu eh, idan sa abinda kufiyun suke cewa shi sun kawo hujjoji da suke tabbatar da cewa shi fi'ili shi ne asali daga fi'ili ne ake kago mai suna a sabanin abin da shi yake magana cewa ai mazdari shine asali an gane ma'ana abin da yake so i nuna shine sunayen Allah da ake da su inda ka duba cikin alkur'ani eh, eh, wato inda aka samu af'al na Allah subhanahu wa ta'ala to lallai asali ma ai suna ne ai da ba dan a samu eh, ba a samu sunan ba ai ba a samu fi'ilin ba an gane misali alja'i din da misali maka kawo misali idan an samu ja'a ne shi za aka samu wannan yau shi za a samu alja'i ne shi aka samu ja'a shi a fahimtar su kenan <laughs> da zai haka da malaman lokacin kufiyu ba sa tare abu da yahudu wato su su abu shi malaman basar ba sa tare da malaman basar abu wannan fahimtar su suna ganin cewa shi fi'ili shine asali sunan shine far an gane amma yana da awar dole ta falluga haka suka tabbatar dole ta falluga haka suka tabbatar kaga wato akwai akwai wato an shirme a cikin wannan mangara an gane ka da ɗan samu da kasani mulha ka kada ka dogara a kansa ka tsaya kana gaddama a kai cewa gashi gashi gashi abu da aka faɗa idan ba su abin da malaman wato alin kufa suke cewa alal masadara faru'un alal fa'il shi mazdar reshe ne da ake gina shi ne akan fi'ili an dole sai an sami wato abin sha fi'ili kafin a maganar wato ainin mazdari ko suna an ga ake cewa da jiran idan muka dauka abu amma kalla wato mana za mu ga cewa anar fi'ila ya amalu fil masdari shi fili yana aiki a bisa masdari an gane yi aiki gare shi a matsayin amili da zai masa nasba an gane fi ba'adul ahwal yawwa sai kai su ba mu sa suke cewa a cikin ana faɗa ana cewa to a larabci ana fara ana cewa a larabci ana barabtu barban barabtu nayi duka duka kaga duka suna ne ko da kan sai izo kafin eh, eh, da kan izo bayan aiki ko kaka yake na ashe sai an fara samun mai fi'i kafin mai a samu suna har ma gashi shi shi fi'ilin ya kasance amini da yi wa shi sunan gaba na suba yawa shi ne kake kenan wato mana ya kasance wajibi kina ya kasance shi suna ya kasance ya zamanto a matsayin far an gane alal fi'il yawa shi ne domin wato mana amili ya riga yi wato ya kansu ya abu na ɗin ma'amuli ya riga yi ma'amuli a wato ana asin misalin da ya gabata ya wato sai wato sun kara faɗa cewa shi zai kasance a matsayin wato mana wato wani matsayin far'i alal fi'il cewa shi mazari ana kawo shi wani lokaci kasance wato wato ma'anar fi'ili an gane a cikin zance A misali kan misali da muka kawo a baya misali barabtu barubban na yi duka duka ka kaga ya shi ya karfafi mai fi'ili kaga fi'ili shine asali an gani mana barabtu barubban na yi duka duka da ce cikin da ta ka ce kawai misali ka kabar kalmar a ka ce barbar kaga ba a fahimce ka amma ka ce barabtu na yi duka kaga an fahimci asalin me kake so ka ce ko sai ka kawo ka ce barban duka yawa shi an fahimta yawa ne ne

an gane da ake kurin cewa an sallo ga an karanta alifiya an yi kaza an haddace ta an yi kaza an yi kaza a sha abin zai bayyana cewa ba a san koyi ba a cikin ga a cikin sallo ga da cikin da kan sai na kasa kasa ba a karanta ba sai mulha kadai ita kadai ka dai an ga idan ka duba sharhi na ibnu aqil an gane ya kawo sabani akan wannan mas'alar an gane ashe kuma sai ya rinja da cewa mazhabi na kufiyun an ga da muke ma na kaji akai shine al-asah al huwa sahih abin da ya faɗa kenan al huwa sahih abin da ya rinjaye kenan a ciki yau an fahimta yau sai matsalar ɗan da ka tabbata yawa shi ne kaga abu da falowa da ake magana an karanta an san kaza an san kaza a kaga duk ƙarya ne ba abin da aka ba a san komai ba an zo ana magana a cikin addinin Allah ana hukunci ana halatta ana haramta daga ana da awai ilimi kaga ashe ba a san komai ba a falowa ɗin yawa shi ne aka ruwa shari'i na ibnu aqil abin da ya faɗa ke yawa shi ne bi don wato mana abin da ya kawo ike fashe ya kasance ya kama ganin malamai ike tawo mazhabul kufiyun annal fi'la aslun shi wato mazhabi na malaman kufa sun tabbatar cewa shi ne asali wal masgar mushaqqun min shi kuma mazari suna mushaqqun min an aro shi ne mai daka. fi'ili sai da aka sami mai fi'ili sannan aka samu suna an gane wata haɓa ƙaunin ila annal masdara asulun amma an samu wa'insu mutane an gane wa'insu ƙaunin wadda haɓa ƙaunin kaga akwai isharar cewa abu saraunin magana ma wata haɓa ƙaunin wa'insu mutane daga ila annal masdara asulun shi masdari shi ne shine eh, wato mana a matsayin asali wal fi'lu mushtaqqun min fi'li shine aka da sadaka shi suna wal mas wal wasfu mushtaqqun min fi'li shifa sifa an kago ta da kame wato fi'li sai wasu maɗaya wato ana kawo magana ta ibn talha ike ta, ila anna kullum mil masdar wal fi'l da bi shi shi mana a fahimta su cewa shi fi'i da mazari kowanne asli an gane kowanne wato bar shi a masa asali cewa shi asali ne da wato anin zaman kansa ba wai an tsago suna daga fi'ili ba koko an tsago fi'ili daga suna duk duk shi fi'il da suna kowanne a bar shi a mahallinsa an dai kana magana sai da kashe sai tuke magana suke cewa sahihu amma magana ta fi inganci shine al-mazhab al-awwal shine mazhabi na farko da muka kawo mazhabi na kufiyun sabanin magana kake fada ita alfiya kake na ba a karanta ta ba kawai an zo ana hargido ana cewa ina ina masu karatu abin da sun yi karatu a saudiya ai kada baka yi karatu ba ai suka sun yi karatu A sun san me suke yi an gane kai da kake cikin abu cikin wato a cikin daki cikin gida ko yaushe za ka sama sunan yawa a matsayin sarkin gida saboda kada cikin gida baka karatu a cikin gida kake baka wato ma ta'amul da ɗaliban ilimi baka zuwa makaranta kullum kana gida a cikin mata an gane shi sa kake ta kwakiya da shirme amma da ta ka fita an gane ka yawa duniya ka je can ka je can insha Allah zaka san me kake an gane amma sai ka zauna gida ka abin nan an an shigo gidan ka firgita ka fita waje an gane yawa a fita waje a je a labi yawa shi da an ta mai isharar cewa lokaci ya abin nan akwai matsaloli da ya kamata ya kasance mu kai zuwa ƙarshe na na magana abu ta wato mana abin shafi ƙariya su zama taɓa shi ba insha Allah a daƙa na ga abin nan na abin da insha Allah ta'ala za mu tattauna kai a riba na gaba insha Allah ta'ala yawa shawar alhamdulillah wa salatu wa sallam sallallahu ba to Allah ya saka da alkhairi ah, kun ji takaitaccen lacca daga bakin Abu Muhammad محمد muhammad al kabir الكبير muhammad محمد النائسي abu muhammad. wanda ya yi ya kai goro ya kai mari a cikin laccar da aka yi mata taken allura ta tono garma wanda kaza garin tone-tonenta ta tono wukar da za a yanka ta kuma annasu ma'adin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ari sallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi kowa sai ka je inda yake za ka sanya yake wannan lacca ta wasa lacca ce da take cike da karatu wanda duka mai ilimi in ya ji ta to zai san inda ta dosa kuma duka wanda yake dauke da damuwa ta nagarta addinin da ake kokarin ya kusa to idan ya ji irin wannan lacca in dai burinsa shine a dawo da addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar to zai ji daɗi a cikin zuciyarsa da muryar malam abu muhammad sabuwa ce a wurinmu a irin wannan taro haka gangamin taro ba mu saba jinta ba eh, usulubinsa salansa da yake gabatar da karatuttuka salo ne na tsanaki kuma watakila za ka ji yana yi yana ɗan tsayawa saboda larura ta in'ina shi ba mura yake ba tunda shi duka abubuwan da zai karanta yana da tasabbut a kansu tunda ba wata ƙa'ida ta hasa ta kansa duka abin da zai faɗa na malamai ke ɗauka shi kuma ba gogagge ba ne shi bai goge ba tukuna mu na billahi min irin wannan gogewar ma a matsayina na gogaggen mai wa'azi ba ni ba fa sako sako ba baki na ba Allah ya taka masa da alkhairi ya tattauna matsaloli biyar masu mahimmanci kuma muna sa ran insha Allah a haduwa ta gaba duk da yau an dan samu tsaiko na abinda bature yake cewa communication gap tsakanin shirya wurin lecture da kuma fara lecture yasa aka dan samu tsaiko wataƙila shi yasa wasu mutane suka yi gajen haƙuri suka zo suka koma wanda kuma wannan kuskure ne ga mutumin da ya ɗauro niyya ya taho domin sauraron alheri to idan ya zo kuma 'yan mintuna ya ga kamar ko za a makara ko ba za a yi ba sai ya tafi kuma sai alheri ya wuce shi ko ba komai yanzu mala'iku suka zo giftawa suka tarar da mutane a zaune za su dau littin mutanen su kai wa ubangiji subhanahu wata'ala hatta masu wucewa ma wanda kaga bai zauna ba babu shi a cikin ladar kuma ya kamata mu zama masu juriya ku kalli waɗanda suke rike da addinin da yake auhar min baitul ankabut yan shi'a tattaki suke daga inda suke har zuwa zariya a kafa Allah bai sa su ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai sa su ba hatta a cikin mabiya addinin nasu ma a gida Najeriya ma ko wanda suna nan suna ta auna musu raddi cewa a bid'ar ma wannan bid'a ce to idan yanzu suna da jalat da sabar da juriya a kan abin da suke ganin cewa addini ne shi aiko ya kamata mu a koka mana idan ya zanto iyaka abin da za mu iya yi wa addinin shi ne mu zo mu saurari gaskiya to wasu sun taho wai sun koma abin da ya bani takaici kenan wanda kuma gaskiya sai mun canja wannan ɗabi'ar mu zama masu jajircewa laisal khabaru kal mu'ayana bayan da za a yi wanda ya zo kuma ya daidai da wanda bai zo ba sauraka da Allah jama'a ko dan gaba ba bambanci tsakanin a ce Dr. Sa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ne zai gabatar da lacca da kuma Malam Muhammad Muhammad al an-Na'isi tunda duka gaskiya za su faɗa. Na'am akwai tafadul da fifiko hatta annabawa ma tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat to amma kowane annabi an ba da damar a saurare shi kuma rashin sa kuskure ne to haka zalika a yanzu ma masu ɗaukar dakon saƙon risala ta annabawan muddin akan tafarki suke na sunna to bai kamata ka ce bari in ware wani in saurare shi wani ba zan saurare shi ba duka wanda ya taso in dai yana amsa sunan sunna wasiyar mu gare ku a matsayin mu na yan uwanku masu jiye muku da koka muku wanda kuma duka ɗawainiyar da muke da kai kawo saboda ku muke yi galibi domin kiyaye inganci da nagarta ƙida kuto muna ba ku shawara akan cewa duka wanda ya taso ya amsa sunan sunna ya zanto duka nakalinsa daga tilasta sunna yake nakaltowa kuma ya zanto a bisa kyakkyawar aƙida yake wadda malaman suna suke kanta babu canji ba guluwi ba ta tsarruf babu tasahul to mun amince da cewa a saurare shi bal ma gangami wajen sauraron irin wannan alheri ne ba don kuma ba sai don maƙiya Allah da kuma masoya ɓata da kuskure su ji haushi kuma su ji ba daɗi tunda babu yadda za a yi ku taru domin sauraron gaskiya kuma wanda yake bin bata ya ji daɗi malam ya yi mana bayani akan abubuwa guda biyar na farko ya fito da kuskure ƙarar na larabci da shi ne wannan littafi a salafiyatu ma asma'illah al-husna wanda shi ne abdul jabbar ibnu nasir kabara yayi kuma allah ne ya gwada mashi iyakashi domin ya ce in dai a garin nan ne garin da ake kada miyar kuka tsaye da ruwanta da menene ake kada miyar kuka da mala kabir kai naga kafa haddace maganganunsa a tsaye da ruwanta da meye ba a haifi ɗan da ya fi shi iya larabci ba to ko dai ya zanto a kayan inkarin hakika ko kuma yau da gobe ta tabbatar da sabanin abin da kake faɗa kun ga malam ya danna mana inna lillahi tis'atan wa tis'ina man wannan shine nassin hadisin shi kuma ikaranta wa tis'una kuma gashi a rubuce wa tis'una ya kamata wannan littafin a kai shi wajen su profesa rakaka da sauran na biyu ke da sauran malamai a ɗauko shi a bi da shi makarantun zaure wajen su malam kani Allah ya ƙara masa lafiya da sauran malamai su yi masa hukunci tunda dai wannan ba karamar jarima ba ce malam ya yi bayani akan wannan sannan idan aka dawo wajenmu mu kuma almajiran hadisi wannan ka tobarar da kuskuren kuma ka danganta ta zuwa ga annabi salama ba karamin bala'i ba ne ka ce annabi ya ce inna lillahi tis'atun wa tis'una ko bayan annabi sama shine afsahu man nataqa bid dat al itlaq to wannan bala'i ne to malam ya fito da mu daga wannan ma'azar ɗin abu na biyu da ya mana bayani shine wani ƙatoton kuskure wanda kamar yadda ibn qayyim ya nakalto shi ma ko ya iti zai a cikin mimiyarsa fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri al musibatu a'zamu sunan abdul aziz ibn al-husayn shi ya rubuta shi bisin kuma a yanayin yadda ya karanta ya yarda da cewa bistinin din ne wannan ya nuna ko da ke dama ya tabbatar ya ce shi fa matsalarsa kawai harkar rijal din nan domin dole aka tattauna da shi zai ce to amma a ta kawo sunan mazaje waye waye isa ce ya haddasa sunan mazaje ashe baka shirya ba kenan ka fito gashi zaka ce filin daga filin daga ya kamata idan lam tastati shay'an fada'ahu wajawizu ila ma tastati ni wallahi da waƙoƙi ma yake karanta ake fassarawa amma dai hadisi ba gonarsa ba ce gaskiya ya kamata kuma ya faɗaka ya gane malam ya gaya mana cewa asalin sunan abdulaziz ibn al-husayn ne in kana so kuma ka koma cikin kutubu tarajum za ka gani to anan ma wani bala'in ya faru ga tasfifi na suna wanda tasfifi ka koma cikin littattafan hadisi za ka ga yana daga cikin aibubbuka da akan iya kama mutum da su wanda idan ya yawaita haka ma wannan zai janyo a soke shi a hadisinsa wannan idan ya tsaya akan tasifin kenan to kuma bala'i na biyu shine idan akwai wani mutumin da sunansa abdulaziz ibn al-hussein bisin to ya yi kalbi kuma wanda shi ma kuma kalbi ɗaya ne daga cikin ilal ko matsaloli da kan iya kawo cikas a hadisi wanda idan mutum ya saba kalbi to wannan kuma zai janyo masa matsala akan Sheikh Muhammad Nasir Allah ya ji kansa da rahama al-Albani ya yi kuskure a wajen dabbin sunan rawi ko wajen kawo sunan rawi a muƙabalarsa da Malam Al-Qasim a Hotoro kun ga abin da yake cewa ai a haka ma sai a rusa albani Mustafa albani gaba ɗaya sai a yi kaza bayan ni ina wajen gani ga Malam Al-Qasim Ga shi kuma muna yana taiti na ba yana taiti mara alƙasin ba da haka ni na fi kowa ganinsa a kan ido na aka yi laisar khabaru kal mu'ayana wallahi duk wanda ya kalle shi a lokacin sai ya tausaya masa ni dai har a zuciya ta ina cewa dan da ni na taho ni ma ban san haka mala alƙasin yake ba hanna cewa wannan ba Allah in ya gaza sai in tallafa masa a iya zama na da shi wallahi ba san haka yake ba na cewa in ya gaza sai in taimaka masa ni a zuciyata ina ga kamar da ina da ina da wani abin da zan taimaka a wajen ashe al'amarin dan da ya fara magana malam sani alhamidi ya kallan musa asadu sunna ya gyara zama da na gadi yanayin yadda ya ladabi ya sun kui da kai har ina cewa a zuciyata to ina gani bawan Allah nan daga yanzu mu dakata da mukabalan nan saboda kai ya ga kamar mun zo mu takure shi ne wannan a takin ɗin ya yawa to sai ke magana a hankali yana kwantar da kai to ala gafarta malam to ai kaza dan da aka fara maganar ai mala alƙasim ya fara kotun siyar a alamin nubala har da a tsaba a risala juz'i na goma shafi na goma sha takwas da ya zanna an al'amra sahalun can kuma dai da ya ji abin na yi ne sai ce ɗan tsaya da Allah sai ɗau biro da takarda ce ɗan ƙara gaya mai sunan rawun ɗin nan an fara bayani kuma bayanin da da ka ji ka san ba wai da siyar ɗin aka dogara ba yanzu misali shi ƙila abdulaziz ibn hussein ɗin nan a wani wajen ya je i gano kuskuren ya nakalto shi kafa da kafa domin inda ya duba ai zai gani amma batu na mai ilimi ban mantawa har yanzu abin ya shiga zuciyata kuma na riƙe malam alkasin da ya yi masa ladabi ce fara magana sai ce a ah, da komai a fara ai filin dagar filin naka ne ka ne shi da akwai abin da kuka ji akwai abin da kuka ji ba abin da kake rubi zama da akwai abin da kafin a fara rikodin aka yi shi to da ya girmama mu ya mutunta mu kwarai da gaske a wannan lokacin to irin ayi mukaddima ai tun a mukaddima mala kasin kun ga ya dauko bayani bayani abin da ke so ya nuna saboda shi ma ya ji daɗin karamcin da bawan Allah na ya mana don a zuwa na farko har da kaddamar da suna masu lemo da asir da sauransu to sai mala alkasimi yake so i gwada masa cewa akan samu tattaunawa tsakanin ɗalibi da ɗalibi na ilimi kuma wannan ba zai sa don mun tattauna da kai ka kure ni ko na kure ka in dai an fito da gaskiya ko mu zo mu rabu ba sai ka masa misalin a yunus ibn ala. daga jin yadda alkasin hoto ya tarjama yunus ibn abdul'ala ka san ba a iya siyar ya san yunus ba domin abin da imamu zahabi ya ce kawai a cikin siyar ɗin ka koma kala yunus na zartu ma ra'aitu a kala mina shafi'i na zartu yawman ya kawo magana shi ko mala alƙasim da ya tashi sai ta yi imamu zahabi ya kawo a cikin siyar a alamin nubala juz'i na goma shafi na sha takwas a tarjama yunus ibn yunus sai da ya tarjama su cikakkiya kamar yadda ibn hajar ke kawo a takarib yunus ibn abdulala a'la ibn maisara al-misri abu musa sadafi wanda ko siyar ka kowa ba ka samu wannan ba sai dai in ka bibi tarjama shi yunus din wanda yake nuna maka cewa sai da ya tattaro bayanai a kansu amma anan kaga shi kai tsaye wataƙila a iya inda isamo bayanin kawai ya ɗauko ijirkice ana to in dai Allah ka nufa malam abu muhammad ya gyara maka sai ka gyara sannan abu na uku malam abu muhammad ya faɗakar da mu akan cewa mai wannan littafin ya yi kama da wasu kasurguman 'yan bida'a su ne Alkarraniya da almu'tazila wajen kallon sunayen Allah da sifofinsa. wanda kuma ina ganin wannan ba karamar kasada ba ce karramiya ba masu gaskiya ba ne mu'tazila ba masu gaskiya ba kuma ubangiji ta ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin idan akwai inda ya kamata ka zauna tare da masu gaskiya ai ina ga akwai inda ya wajaba to inda yafi wajaba shine a wajen tabbatar da hakikanin ma'anar sanin ubangiji da sunayensa su karramiya. mabiya wani kasar gumin dan bid'a ne Muhammad ibn Karram as-Sijistani wanda ya mutu shekara ta 255 wanda asali wata ɗariƙa ce a cikin aƙidar murji'a kamar yadda al-Imam Ibn Hazm Allah ya ji kansa da rahama ya tabbatar da Imam Zahabi da ya tarjama sa a cikin Siyar Alamin Nubala juz'i na goma sha bakwai ko sha biyu a cikin a ma'asasa ɗaba'ar ma'asasa risala da ya tarjama shi Muhammad ibn Karram ɗin wanda cikin manyan kurakuransu shine abin da malam ya mana sharhi a yau bayan nan kuma suna da wata katuwar aƙida wanda su a wajen su hatta fir'auna ma zai iya zama musulmi sai su a wajen su al-imanu shine al-iqraru bil lisan kawai dunal al-ma'rifa wal i'tiqad in dai mutum ya ce la ilaha illallah ko zuciyarsa bata ce ba kawai ya zama musulmi ga kuma jahilci da tufka da warwara domin a ƙarshe kuma ya ce maka an aka ce to munafukai fa ce suwa munafukai muminai ne to amma me ce ce mako mun sai ce mukhalladuna finna ko da ke ibn hazm Allah ya kansa da rama yayi kuskuren danganta imanin su ganin cewa munafukai za su tsira amma shekul islam a cikin fatawa yayi masa raddi to yau shi wannan ba Allah a wajen assasa ka'ida ta asma'ullahi husna domin san a sani ko kuma domin jahilci wa huma amrani ahlahuma mur ya tafi ya je ya ɗauko aƙidar 'yan karraniya saboda masu bin sa muna tausaya muku in dai kuka ginu akan aƙidar sa to abu muhammad ya gaya mana cewa yana bin aƙidar karramiya ne da kuma mu'tazila kowa ya san dai dama gabar da mu'tazila suke wa sunna wanda su suka janyo mihina da ta faru akan imamu ahmad ta faru wanda ta aka jarrabu malamai da su imamu shafi'i su muhammad ibn nuh suka mutu da sauransu ka'idar ita ce ka'idar al-ishtiqaq wacce ita malam abu muhammad ya mana bayani sai a matsala ta hudu shine amma abu muhammad ya faɗakar da mu akan cewa sauka daga asalin ka'idar da manya-manyan magabata na gari suka tato a cikin alkur'ani dangane da fahimtar sunayen allah da sifofinsa to zai janyo maka bala'in da baka san ƙarshensa ba domin ka'idar shine asma'ullahi husna kulluha tauqifiyya dukkan sunan Allah da ka sani in dai aka kira Allah da shi to yana da kyau a kawo dalilin a cikin Qur'ani ko sunna dalilin hankali da wani dalili na yaren larabci duka ba a yi inkarinsa ba amma ya zanto yana biyayya ne ga dalili na ƙur'ani da sunna wannan ita ce ƙa'ida to amma shi kuma da ya tashi sai ma ya kore ta ya ce amma nuna masa dalili kun ji ya karanta mana wani wata aya ce ko wani hadisi ne sai ce sunayen Allah ba za a kira Allah da suna ba sai in ya zo a nassi haka ya ce ko to kun ga matsalar yanzu sai ya kawo ka'ida cewa kawai shi a ganin sa ka'ida sunayen Allah kawai suna ya zama ya fi kyau to in dai suna ya zama ya fi kyau ne sai mala ya kawo mana misali da aljabba ai sunan Allah ne ko me fassara aljabaru shine ɗora karaya a asali aljabaru shine ɗora karaya hissan wa ma'ana karaya idan mutum ya karye shi yasa abinda ake ake yi wa mutum ɗori da shi karan ɗori ake ce masa jabira da bandeji da ake naɗawa shi ba ake kiransa jabira a larabcin yau da kullum don haka aljabir shine wanda yake dora karaya aljabbar kuma mubalaga ce ta aljabir to amma mu a ka'idar mu ta ta ahlus wal jama'a dan ka ji sunan Allah kaza kuma sunan wane ma yayi kama da sunan Allah to na daya sai mu ce shin Allah ya kira kansa da wannan sifar ko sunan in ya kira to sikirin na farko kenan sai sikirin na biyu duk wanda aka kira da sunan ko irinta ko dai ya zama haram ko ya zama halak haram shine zanto mutum ya zo ya irin ta fir'auna ana rabbukumul a'la haramun kenan halal kuma shine zanto qadarul mushtarak aka samu kawai kamar misali al'alim masani Allah alim ne kuma a cikin mutane ma akwai alim sannan ra'uf da rahim Allah ya kira manzan Allah da su wannan nassi ne ba da zami laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ko san sunan Allah ne ra'ufur rahim rabbu da ake cewa rababatu rabbatul bait shi ma mun san kadarin mushtarak ne amma dai Allah laisa ka mislihi shay'un hal ta'lamu lahu samiya ba shi da takwara shi kadai ne to wannan shi muka dogara da shi to an ka dauki aljabbar madori inda dai zaukin abdul wannan shi za mu dauka to da sai mu dauki aljabbar mu ce shi ma in dai za a fassara shi da ma'anar da muka sani to bai hausa kirinin din wannan ka'idar da shi ya kirkiro ba ta al'ahsaniya amma tun da Allah ya sa wa kansa suna aljabbar to na ɗaya mun tabbatar da cewa Allah ya cancanci sunan na biyu kuma ya shiga cikin sahun al'ahsaniya din amma duba da nassi mu nassi ne a farko sai kuma ahsaniya duk abin da nassi ya tabbatar da shi fa huwa ahsan a wajen in dai na sunayen Allah ne to malam ya faɗakar da mu a matsala ta hudu cewa duka wanda ya sauka daga kan ka'idar da salaf as-salaf salih suka tato a cikin nusus wajen fahimtar sunayen Allah to zai afka cikin bala'i domin yanzu ba aljabbar kadai ba ma sunaye da yawa za mu dinga bibiyar su za mu dinga fito da su in dai muka dogara da waccan ka'idar ta ta su abdul jabbar to za mu shiga uku mu lalace tara ma za mu shiga abu na ƙarshe da mala abu muhammad ya faɗakar da mu a kai shine a ya ɗauki matsala ta ishtiƙaƙi wanda kuma ya yi bayani wanda bayani ne na amana da kuma isar da saƙo amma tun a ciki ma yana cewa masu al'amura masu mu'amala da larabci ne kadai za su iya ganiya to dole akwai inda sai an yi haka saboda wai yace alayya nahtul qawafi min maqati'iha wa ma alayya idza lam tafham al baqar ba wai ana la asifukum bil abqar allah amma abinda ake cewa shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah lokacin da ya al risalatu at da ya naƙashe falasifa da kuma mubtadi'a waɗanda suke inkarin sifofin ubangiji a bisa zauƙinsu alkalami ya gina a kan matsalar alƙaulu fi wataƙila kai da baka da wannan matsalar ka karanta ba ka gane ba amma su da sun karanta sun gane al shi ne dama suna in imma an kuna jamid ya kun mushtaq ko dai zan suna in ka tambaya ta wannan sunan daga ina aka samu shi a ce kawai a haka yake ba za a iya mai da shi aiki ba ko za a iya mai da shi aiki wani sunan kuma a'a daga asalin wata sifa ne aka ɗauko shi to shine shi mai wannan littafi cikin katobararsa sai ya kawo wata ka'ida wacce shi ya ƙirƙire ta da kansa saboda azatansa ba a ganin sa zai san kuma kifi na ganin ka mai jar koma ba garin haka allura ta tono garma sai ya ce wato ubangiji bana wata'ala yana so ya gina ka'idar cewa kawai ka kalli ayyukan Allah in yi maka wani aiki da ya birge ka to ka sa masa suna mai wannan aikin misali yanzu abu fatima yana ɗinki duka wanda yake ɗinki a sunansa tela yanzu na ce abu fatima tela alkhayyar ai allazi ya khitu kenan zan iya ce masa tela kuma na yi daidai sunansa ne ko sa'an nan misali duka wanda ya zo aka gini da shi aka gina gida ko masallaci ko wani abu da shi in ka gan shi baka san sunansa ba za ka iya ce masa me magini ka kana tsago masa suna daga sana'arsa wannan shine ma'ana ishtiqaq to a wajen abdul jabbar shine idan dai Allah ya yi wani abu in dai Allah ya wani abu to ka kalli abun sai ka ce da Allah shi ne mai wannan abun to matsalar da za ta faru a nan shi ne, kai kanka za ka zo wani abun sai ka ɗanci birki sai ka ce an ko na ce da Allah mai wannan to ɗayan biyu ko dai ka haƙura ka faɗa ɗin ka saɓa wa ka'idar ka ko kuma ka fasa gaba ɗaya ma abun ba ka ce ba haka Allah yake nufi ba misali wayan kuruna wayan yamkurullah suna makirci Allah ma yana musu makirci to yanzu aka zo ka ce da Allah mai makirci to ɗayan biyu ko ka ce dai Allah bai da musu makirci ba ka ka soke abin da Allah ya faɗa kenan ko ko kuma ka haƙura ka faɗa ɗin kuma ka saba wa ƙa'ida? to anan sai mala abu muhammad ya tsinto mana wata maganarsa a nan wanda yake cewa babu wani suna da asalinsa ba daga aiki yake ba da haka ku ahalin suna da kuke magana cewa eh, ku kun tabbatar da wasu sunaye amma akwai wasu da kuka ci birki mu ahalin suna abinda muka ce in dai Allah ya sifanta kansa da aiki in dai bai sa wa kansa suna daga wannan aikin ba to ba za mu sa masa sunan ba mu tsaya a iya sifar kuma kan mu ɗara iya wannan wajen ba za mu sifanta Allah da wannan sifar ba sai a iya inda ya sifanta kansa shi kuma ya ce a'a ba za ka yi ba ku ina kuka taba ganin wata sifa ko suna ya tashi ba da aiki ba sai ka baitin alhariri na mulha wanda a cikin baitin ita zuwa ga ka'ida cewa kowace sifa asalinta sai da ta samo suna ta samo asalinta ne daga aiki sai mal abu muhammad ya nakalto mana daga malamai su ma sanannu cewa asali wannan mazhaba uku ce mazhabar farko akwai wanda suke cewa al-aslu sifa yar aiki ce kamar yadda shi abdul ya faɗa akwai wanda kuma suka ce a'a aiki ne dan sifa akwai kuma wanda suka ce kai kowa zaman kansa yake yi to shi kuma ya ce cikin malamai ba wanda ma ya faɗi saɓanin abin da ya faɗa yanzu to ga malamu abu muhammad ya nakalto mana cewa a cikin malamai akwai wanda suka faɗi irin wanda ya faɗa ɗin akwai wanda suka faɗi kishiyar wanda ya faɗa akwai kuma wanda ma suka suka ce kai kowa zaman kansa yake wayannan sune abubuwa guda biyar da malam ya mana bayani su kaɗai sun isa a baka ka je ka tsawon lokaci kana jujjuya a zuciyarka ko a nan aka tsaya za ka tabbatar da cewa wannan littafi kamar yadda mala abu muhammad ya faɗa an gina shi ne akan son zuciya dan sha'awa da kwaɗayin kawai a ce ya yi a takin ɗin ahalus suna da asalafiya tun daga shi an samu kuskure na larabci an samu kuskure na hadisi an samu kuskure na ƙa'ida ta tauhidi nan ita kanta maddan ma ana naƙasha ta so wannan so mun taɓa ne in Allah ya da laccoci suna nan za su zo za su biyo kuma in Allah ya da tsarin da za mu ɗauko a gaba malam zai bi kamar tsarin da malam kabiru ya bi na cewa matsala ta ɗaya domin abin da yake birge ni shine hatta wanda suke ƙauyuka ba a kano ba ma a wasu garuruwan haka in suna so su tambaya akan wani abu sukan ce malam a cikin lattar kifi a matsala ta kaza a kaset na kaza wala sai na ji daɗi ni matsalolin wasu bana a su wa'anda ko bana nan akai ko wani abu wasu kuma na manta saboda ajiyantaka ta dan adam amma in suka faɗi haka sai in ji daɗi to da haka muna ba da shawara kuma Allah da mala Abu Muhammad shi ma zai wazza abin zai raba shi zuwa ga matsaloli in an gama matsala ta ɗaya sai a shiga ta biyu in an gama ta biyu sai a shiga ta uku in an gama ta uku sai a shiga ta hudu wannan ma zai fi ba da damar dabbin lokacin domin in muka zo ya zanto muna tashi a ce kamar takwas da rabi domin na nesa ko wanda daga jogana yake zuwa akwai wanda har daga wudilma ma suke zuwa kuma abin tausayi wani da babur yake zuwa to don mu dinga sallamar mutane sai mu dinga nan yau a hakuri mun kai takwas da arba'in amma a nan za mu dakata akwai yan uwa malamai da suna nan yau ba za ba wanda zai ta'aliki na wakilci kowa na yi ta'aliki duka na yi da yawon malam kabiru su malam ibrahim su malam bashir su malam anas as-salafi ga malam abdulmuttalib abdulmuttalib al-muhajim eh, kun san muna da abdulmuttalib al-musalim al-failasu muna da kuma al-muhajim <laughs> to ana abdulmuttalib busau Da kuma sheikh abu fatima alkhayyar ga dai tarin malamai ga baki ɗayansu ba zan iya lissafo su kowa da kowa ba duka muna musu kyakkyawan fata na alkhairi shi kuma malam abu muhammad allah ya saka masa da alkhairi a wannan sako kuma sai a ɗauke shi wanda yake nan ya isarwa da wanda baya nan salo ne na da'awa allah ubangiji ya saka da alkhairi za a ji sanarwar lacca ta gaba a masallatai in Allah ya da kuma gab din da aka samu a wannan karin ba za a sake maimaita shi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh